baban ku ne saboda haka sakamakon wannan nasara da muka samu sai na ɗaya ne nazarin wasu tsare-tsare a kan gaban ku gaskiya ke idan ala kai mu jibi za a yi ajinki sai baba lashe moni in ala kai mu jibi lashe moni ajinki yawa sai a daina sai a kwanan farin ciki yau gaskiya kuma za a bugo kati a raba na fara runtuma kati bai na ni kuma yaushe za a saboda na riga na gama raba goron gayyata ta gari gari ƙasa ƙasa na kai a'a ai baki gane ba ku kawayen ku tunda kuna da baki daga nesa mai mujiya kwangwalan daga tsalle akwai na shaga mu ma kogi abin da ya kai ƙwalori ta bo hawar ƙaudari eh, oh, har shaga mu to har shaga mu shi ne nake so in an yi wa fatima sai ai wa ita jamsi sai kuma ai miki ba wani mai magana ah. To ban sani ba ni yaushe za a yi man na koko na fa kowa bakin jini ne. Baban bari baban baban bari baban baban bari baban baban bari baban bariki Gawata ya dai? Allah ki bari kawai. Gawata wai ya zancen tafiyar mu gida ne. Biki ci abin da baban bariki ya ce ba? Idan aka yi lashe moni ajo nawa za a yi, ki bari idan aka yi nana ki za a yi sai mu tafi. Ni fa irin wannan kaskancin da wulakanci irin na karuwanci da rashin gata gaskiya ni ya ishe ni. Tsakani da Allah idan ba za ki tabbani zan tattara kayana in tafi in kyale ki. To shikenan ki bari idan aka yi ajin lashe wani sai mu tafi. Allah ya kai ta karki cinye ni in fita je ina a nuna ni kamar ya nuna ka to ina fita ta ga dan baban kuikuya na me kuikuya kuma wai dana ne kuikuya. wai kula ku shine ya zama Au shi din ne yanzu ya zama kuikuya. Eh, ta macen kula ku kenan ai shine kuikuya din ya zama da haka ya kamata a ce ka fita ka nemo mana abinci ai ba za mu zauna da yunwa ni ba zan fita a rika gababan dan hamsin ba eh ya sani yaron nan sata ya fara to da satan da wannan abin da yake yi duk ba ɗaya ba a gwara sata da wannan abin da duk hanyar su ɗaya sata ana manta an yi mulki ko wani abu sai a manta sai dai a ce ai barawan nan ne da ba ma sani ba amma daudubin sa za ta har ƴaƴayensa to ka fita ana cewa ga uban barawo kuma ai a ce jarumi ne kai uban barayi amma eh kuma baka ne to ai duk bai dace ba to ai shi ne amin addu'ar da zamu ci gaba da yi mai addu'a Allah shirye shi Allah ya sa ya gane daudu daudu ni ko wallahi abin da nake gudu da Allah mai gida ka daina faɗan sunan nan ma ko daɗin ji ba sannu Jamila wallahi Jamila na fara gajiya da wannan rayuwar ina ganin wasu lokutan abinci ma gagara kai ki haka in baka da lafiya babu mai kula da kai wallahi fatima ina je gida zan je je baba na aura min wanda yake so wannan wulakancin ya ishe ni hmm. Allah ya jamila ni ma ina ga gida zan koma gwanda wuyar ta kashe ni na tabbata da a gidan mu nake ko a gidan miji wallahi ba za a yi mai irin wannan abun ba wannan wulakancin ya yi yawa hmm? don Allah dan ba na abinci in ci wallahi jamila ni ma rabu na da abinci tun jiya kin ga saurayina mun yi faɗa da shi ta'amuran na bil ma'ruhi wala talan hauna anil munkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dinga yin umarni da aikin alheri ko ku dinga hanawa a aikata mummunan aiki ko kuma ya kusata ubangijinku ya sako wata uba daga gare shi salahan ku su ta roƙon Allah akan Allah ya yi wannan ubar ba za a yayi ‘ya'yana idan kun duba a yanzu don Allah a wani hali muke ciki ku duba ku kuna matsayinku na maza kun yi shigar mata bayan Allah bai halicce ku a cikin sufofi irin na mata ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani nassin hadisi yana cewa la'ana Allahu minar rijal la'ana Allahu mutashabbihina minar rijali minan nisa Allah ubangiji ya tsine wa maza masu yin kamanceceniya da shigar mata kuna cikin la'anar Allah kuna cikin tsinuwar Allah kun wa iyayenku kun wa danginku kun wa Allah kun wa Muhammadu Rasulullah dan Allah in uwana babu kunya babu tozalta a ce kana matsayi na namiji ka shiga irin ta mata ka taho kan hanya kana yin asharalle ana tsinewa ana garaya ana bori wanda burin nan shirka ne kaucewa Allah ne kuma kun sani cewa rayuwar nan karewa take awoyin nan tafiya suke duniyan nan tafiya take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an aiko ni ma'ana shi manzan Allah an aiko shi da shi da tashin alkiyama kamar haka ku duba shekara yau dubu da me da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dubin a ɗan wannan tsakanin ta a har yanzu kenan lokaci bai ba akwai zamanin da irge mana yanzu da za mu miƙe kafa a ce ni lalata to wallahi tallahi ina gaya mana babu lokaci babu zamani babu sa'a lokaci ya ƙure dab Allah yake da tashi duniyarsa to yaya za ku zauna a cikin wannan hali na lalata na aikata wannan aiki da wanda bai kamata ba a ce Allah ya riske ku haka ko ku kuna zaton idan Allah ya sa mutum a wuta ya fasa abin da zai yi salamu alaikum kallawu ina da tambaya kamar ni ina jin yanzu akalla na haura shekara goma sha biyu rabona da in sallah yanzu na tashi ta ya zan fara ta ina zan fara kamar inda nake faɗa shi zan samu lokaci ku ɗan yi haƙuri mu ƙarasa zan koye da za a yi sallah zan koye da za a yi azumi zan koye da za a ci gaba da rayuwa wanda in an koma ga Allah za a koma lafiya kalau a ramma duk da can garara na san ba za ta bai kanta ruwa ba gidan daudan nan mu muka ka mu da gatan mu da komai da mu da komai amma mu zuwanka ya zame mana hanya alkhairi insha Allah daga wannan rana mai kamata yau ni ma na bar wannan sabon ubangiji da nake amma da bukaci a gigale amma kin ba da ni wallahi sunan da ne yanzu har nake tunanin cewar a fiki gele ta tafiya da kai za mu jure ta amma amma kin ba ni mamaki amma dai wallahi munafukan banza ne munafukan wo kin kama kenan munafukan suna da yawa ta wanda ba ta ba ni da ke mutu ka raba ah, abin da nake so da ku ƴaƴana abin da nake jama'a ku ne ku tuna cewar kullu nafsin zai yi katal eh yanzu kuma na tashi daga kalakuikuya na koma jibu sunan da mahaifi na sai rago aka yanka sai ma kwalla eh? kalakuikuya yanka miki kalakuikuya za ki kawo wallahi na tuba da kai wannan kwalle ya kuka iya da rau a san da aka ce kun haɗu kun mutu kuna gawa a ɗauke ku a je a haƙa ƙasa haƙan na farko bai yi ba a haƙa ta tsakiya a yi ɗaya idan shakku za a tura ku a ciki a kawo tukunya a toshe duk inda rami yake sai an toshe a zuba ƙasa a sake zuba ƙasa a tafi a bakku daga ku sai mala'ikun da za su tamfi ku malam ni da ma takura ce daga laza ta matar uba ta fito da ni amma yanzu tun da dai ka zo ka yi wannan nasiya dan ban san ma yanda zan yi in koma gida ba ne kowa ya tuba dan ya ba lada rabu da ita munafukar banza kuma sai kin kawo kudin ajin da yake kanki to in dai haka ne babu matsala kina tare da ni kuma zan yi binkicen duk inda iyayenki suke zan mai da ke. to ni gaskiya da ma auren dole za a yi mu kuma ni ba na son shi sai sa ni ma na taho kawai to da ka da ke da ma wata budurwa da take ji na take gani na ta saurara haƙƙin aurar da budurwa na iyaye ba bazawara ba ki tunda ba bazawara ba ce bazawara ita ce take nemo mijin da za ta budurwa kuma iyayenta ne suke zaɓo wanda yake cancanta za a bata aure a bata aikin banza a yanzu wasu suka to a yanzu wasu a yanzu wasu suka tafi a yanzu wasu za su dawo wanda ba ha kwantar da hankalinki shikenan lalacewa ta zo da kwargininki shikenan a a da ka an daina kasuwan koma bara to waɗanda suke suka san cewa a nan kewayen namu ganin nan ban yi musu isa ba waɗanda suke ko ina ne su zo gidana ni zan koya yadda za a yi a bauta Allah cikin kwanciyar hankali ke ku yata ta so wallahi ba zan zo duniya da kyauta koma ala gora ba ta tuba kyautar goma ala goro alkur'an ba za Isaki. Eh, Isaki. Malam sai mun zo daukar karatu. Allah ya saba da Isaki. Gashi nan. Ga nan sake filo da su. Kuma daga nan na tuba wallahi. Malam ma ni dan cikin zaren nan ne wallahi. Na tuba. Allah ya raba ni da wahala. A ba ruwa na da kunta kuma ya koma. Wallahi. Sunan da ne sunana Ismaila. a afiji gelle. Suna na Sama'ila. Yanzu haka dai ku mun sai da kuka sa na ƙara ɗakuna gidan a gidan nan. Wallahi liki sai kun bani kuɗin ɗakuna na. Harawa zan zuba ki. Kasan Allah yanzu ba dan daudu na kaba sai mu ka kan bige banza. Ka bige wa? Wallahi sai mu bige kato mu bige banza. Daudu mun dade da ajiye ta mun koma ga Dirba Sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Bari ka Yanzu ba dan daudu nake ba wallahi. Na tabbatar. ai wannan dama dan malam ne hadisan sun hau kansa ba amma ya san da hakan ya taho ina neman afuwa a gare ki saboda na san cewa ke kanki bai kamata mu ɗauki rayuwar ƴaƴayenmu tamkar rayuwar ƴaƴan kan na kama mutum da ɗayansa mutum da ɗansa ko mutum da ƴaƴansa wata amana ce da allah ubangiji ya ɗora masa a kansa kuma ubangiji sai ya tirki duk mutumin da ya bada ranar gobe alkiyama ya tambaye shi yadda aka yi ya tarbiyyantar da shi da yadda ya ciyar da shi kuma sai ya bayanin abin da ya kyau kamar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati dukkaninku waɗanda aka ba wa kiwo kuma kowanne a cikin ku sai an tambaye shi irin kiwon da aka ba shi manzo Allah ya ce sai ya faɗa ya lalata wannan amana ne ko ya kula da ita malalon tarbiyyar ‘ya'yanka tana hannunka ba kai ba ma duk mutumin da yake ji da gani wani tarbiyya ta 'ya'yansa tana hannunsa ba daidai ba ne malalon ka zuba ido ka bar 'yarka da matarka ma'ana kishiyar wani da rika gallaza mata har yi sanadin da za ta fita inda da kacan sai jahannam da yawa akan sami yaran da suka fita bariki sukan yi karya su yi kukan cewa ga abin da ya koro su daga cikin gida abin ga abin da koro su daga cikin gidansu wanda ba gaskiya ba amma na ci karo da abin da yarka ta faɗa gaskiya ne lalle ka kula to Allah don annabi a jajirce kula da rayuwar yayi to malam alhamdulillah na ji daɗi da wannan taimako da kai kuma gaskiyar magana duk abin da yarinyar nan ta faɗa gaskiya ne kuma ita wannan marikiya kishiyar uwar wannan yarinya gaskiya ta yi nadama a bisa abin da ta mata saboda na zo na gani da ido na lokacin da take azabtar da yarinya kuma ne mata faɗa bayan ne mata faɗa na fita kafin na dawo ita kuma yarinya na zo na samu bata na to Allah cikin ikonsa ta sanadinka ta hanyar gashi ka da yarinyar nan kuma na ji daɗi ta faɗa hannu na gari alhamdulillah ba abin da zan ce maka illa na gode maka gaskiya duk da na san cewa kai ma ba bare kai ba kuma ta san kai ta bibiya na da addu'a wallahi sai Allah cikin ikonsa ya ganar da na ce gwanda na zo na nemi tuba da gafara a wajen ku duk da Allah ya sa kuna da sauran kwana da ba don haka ba ban san halin da zan shiga ba ka san ita shari'a dama mu muke sauka daga kan layi sai mu faɗa wani abu domin Allah ya ce ku an fusi kuma alikum nara yau to mu ne muke sauka daga kan kadin da ya kamata mu samu wannan sai ake samun matsala irin wannan kaga yaya sun lalace insha Allah wannan abin da kai ma ya bani kaimi cewar in daina wannan zaman banzan da nake ina ganin 'ya'yan mutane ina aibata su domin na san wannan halin da ka shiga ni na jawo kai na, kowa ya san wannan to Allah ya gafarta mana Allah ka yafe mana masu yi ma Allah ka shirye su inna ina neman afuwa a gare ki saboda na san cewa ke kanki duk da baki ce kika haife ni ba kina matsayin mata ce a wajen mahaifina kasancewar na san kin damu da ni dole ke kanki wannan halin da na kai kaina a ciki ba zai miki ba don haka nake neman afuwa a gare ki ke ma ki gafarta min dan kina da haƙi a a kaina na yafe maka Allah ya ƙara shiryar da na da yaran al'ummar musulmai da mutum amin dan sai ya shirye su ci gaba da shiryar da kuma wallahi yanzu na ɗauko a kaina wani hanya da ranka ɗaukan botiki ina zuwa ina ci karanta na bakin masallaci Baba na Allah sallake ka yafi min tafiyar da nai ban sanar da kai ba. To ba ma tafiya da kika yi ai ba laifin ki bane. na san dukkan dalilan da ya sa kika tafi kuma duk gaba ku daga ke haɗin naki ni na yafe mu na yafe maki ita ma na yafe mata to fatima mata dama ni ba ina so in roƙe ki gafara don Allah dan Allah ya yafe duk irin azabtar da ke da ne da cin zarafin ki da ne da azabtar da ke da ne don Allah dan annabi ki yafe min kin ji ada in Allah yadda ba zan ƙara ba kin ji kun samu kin san haka ake su yarinyar nan ki rike ta a matsayin yanki kar ki nuna wani bambanci na wani abu ɗa na kowa ne haka eh ba shi a ka faɗa haka ka faɗa i i ka faɗa haka zaka zo ka same ni zaka zo ka same ni a mazauni na zaka zo ka same ni a inda nake ka san ni ba a haka da ni ina nan daram da kan kau kau kau ba inda zan je kuma ba gudu ba ja da baya ai ni ka sani mm. zaka zo ka same ni zaka zo ka same ni kai kai kai ina za ku gaskiya nasihar da aka mana nan ya shiga kunnen mu mun ji kuma za mu koma gaban iyayen mu mu je mu nemi tuban su mu samu mazaje mu yi aure me a cikin zaman daduro me a ciki firi mutum ko me ake masa a gidansu ya zauna a gidansu kake mun fitsara kake mun fitsara kake mun fitsara ba shaka to ai bariki ba gayya bace inda kuka zo ba ko sisi na haka za ku tafi ba ko sisi na haka ne dama mun ka kawo kanmu kuma mu za mu koma da kanmu aikin da kya gaya mun abin da kya ga dama fitsararrun banza fitsararrun wannan bata dame mu ba dama lokacin da zamu zo ba sama mana kuɗi muka zo ba da haka yanzu mun ka sama wa kanmu za mu koma idan kin isa ki hana mu kin ga tafiyan ni fa duniya ta fara juya mini baya gaskiya ba wani ba kanin karatun dan kama duk gaba ɗaya gida ya baje ni kuma ga shekaru sun ja balantana an ce ni ma za a dan ja da ni eh na ce ni ne ya na ina tukuna shaguna tun daga bakin titi abinda ikai jikin gidan mai na da sabuwar kasuwa shaguna na ne yawwa duk wata harka ta samu to nawa ne ya ban gane gobara ta kama na ji gobara ta kama a ina a shaguna na ta kama kwa na wasu ta kama shaguna na sun kone Eh <laughs> amma ba mu alaci ba Allah ya zaba ya ina zuwa tukuna ina zuwa ina zuwa tukuna ina zuwa dai a ce shaguna na sun kama gobara ta kama shaguna na a rasa wanda zai kawo min gudun ma kashe a kashe Oh, ya a'a to kuma ai shi kenan ta ƙare? ai dole shi kenan kaga yanzu ladama ta zama dole harkar nan da kuɗi ake yin ta hmm? ba ni da komai a ƙasa yanzu ya riga shagunan nan da su na filaye na waɗancan daman hukuma ta karɓe anh an anh chị yi awon titi a kansu ta katse ta katse ta yeah yakwa yeah yakwa ya ka ni ne ni ne waye wannan waye wannan ni ne ni ne eh ya eh ya haka ne a haka ne a haka ne ƙwarai yanzu kaga abin da nake so da kai Da mun da abokan da muke wannan harka da su ana ya shirye su zuwan Ramma, sun gane cewar wannan abin da ake ba daidai ne to kaga yanzu tunda da yanzu dukiyata ta kone ta gane dama ta zama dole dole in haƙura in tsaya na gane cewa waccan hanya da nake bi ba hanya ce madaidaiciya ba sai na dawo kan hanya madaidaiciya na rinka yin sallah a kan lokaci <laughs> sai na haɗa da halala da salatin fati da salatin annaba kan lokaci uwar daba uwar daba uwar dama ga uwar dama ga uwar dama ga uwar dama ga uwar dama ga uwar